wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa uh, yau insha Allah majalisinmu zai zama tambayoyi ne kamar yadda muka saba in muka yi hutu muka dawo ba ma shiga cikin littafi kai tsaye saboda wasu kila ba su da labarin cewa an dawo ɗin sai har sai in an yi karatu na farko so shi yasa ranar litinin ban yi karatun misbahu salik ba kai tsaye mana ban shiga baituttuka ba na tsaya akan babin kawai na bayani a kansa da abun da yake da alaƙa da tafiya so yanzu kuma insha Allah kasancewa akwai tambayoyi da yawa za mu tafi amsa tambayoyin kai tsaye da izinin Allah su ma ilimi ne na'am bismillahirrahmanirrahim mai tambayar farko yana cewa malam tambaya ta allah ta'ala yana cewa fanada hamin tahtiha kamar yadda ya zo a cikin suratu maryam shin ɗanta ne ya kira ta ko mala'ika don na ga wasu fasara an ce ɗanta ne zahirin ayan alkur'ani mala'ika ne ya kira ta mala'ika jibiru ne ɗanta bai yi magana ba sai lokacin da wato maryam ta zo da shi a wurin yahudawa suka nemi su tuhume ta cewa zina ne ta yi ta samu wannan ɗan to a lokacin ne wato shi annabi isa alaihissalatu wassalam ya yi magana kamar yadda dama tana tsoron za a yi mata haka sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in ta je wurin mutane ta ce musu ta yi bakancan yin magana abunan shiru wato ta ɗau alƙawarin ba za ta yi magana ba to kuma da suka tambaya cewa ta suka ce ta zo da wani abu babban mummuna babanta mutumin kirki mafiyarta mutumiyar kirki ya za ta zo da ɗa ba tare da tana da miji ba sai ta nuna musu shi annabi isa alaihissalatu wassalam sai musu magana ya ce inni abdullahi atani alkitaba waja'alani waje alani mubarakan aina makuntu kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya to a lokacin ne musu magana cewa shi annabin Allah ne kuma shi mai albarka ne mai yi wa iyayensa biyayya ne har zuwa ƙarshe saboda haka wana da hamin tatiha wato sai ya kira ta daga ainihin wato ta kasanta a nan ana nufin mala'ika jibril shine zahirin ayan wato cewa ta girgiza ainihin itacen wannan dibinon yayin itatuwa za su dinga faɗowa na dibino inda suke rutab wato su ba busassu irin wannan dibino namu wanda in ka ci za ka je sun gimshe ka kafin ka koshi ba wato dibino rutab wanda yake da laushi wanda za ka iya cinsa ka koshi kamar yadda za ka ci abinci ka koshi kuma aka ɓuɓɓugo mata da ruwa a a wurin saboda duk matan da ta haihu tana bukatan ruwa da za ta tsaftace jikinta ta sha kuma tana bukatan abinci saboda haka ba ɗanta ne ya kira ta ba ɗanta shi a lokacin aka haife shi kuma maganan da ya yi magana ne don ya kubutar da maryam maganan ya zama karama ce ta wato ainihin maryam din alaiha salatu wassalam na sai tambayar su ta biyu ke cewa faɗar allah ta'ala wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla shin kututturen dabino ne ko kuma wani yanki na dabino shin hadisi ne ya ce kututturen dabino ne ko malamai Allah ne ya ce kututturen dibino ne don juz'un nakhla shine kututturen dibino saboda haka wannan zahiri ne na aya ba fassara bane ko tawili wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati juz'in nakhla saboda haka juz'un nakhla ana nufin kututturen dibino wato wanda ainihin ba mai abun nan ba ba ba ba ba ba ganyen aka ce ta taba ba ko kuma bishiyan dibino gaba daya kututturen dibino ne sai kuma ya kama zubar da ainihin wato 'ya'ya kuma wannan inda shi ta dogara a lokacin da take naƙuda mace mai naƙuda tana buƙatar riƙe wani abu saboda ta dogara da shi idan ta zo haifuwa kuma da shi wannan kututturen dibinon ta dogara saboda haka nassi ne na alƙur'ani ga wanda ya san fassara ba buƙatar ma ya tambaya cewa tawili ne na malamai ko hadisi na sannan wannan yake cewa mala akwai wata ɗabi'a da take faruwa ta cewar kamar misali gobe ɗaya ga watan hudu na shekarar miladiya wasu kan buga waya su kira 'yan uwansu su shirga musu ƙarerai har su tsoratar da su bayan sun fahimci cewa sun tsorata sai su gaya musu wata kalma wai april fool to irin waɗannan abubuwa yake so malam ya ja hankalin 'yan uwa musulmi akan daina irin waɗannan ɗabi'u musamman cewa gobe ne ɗaya ga watan hudu din wanda ake wannan ɗabi'a ta april fool to duk da ban san mene asalin april fool in ba amma dai farko dai karya haramun ne ubangiji subhanahu wataala bai halatta karya ba ko da da wasa ne kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya faɗa kawai da aka karya haramun ne baya halatta wato mutum ya dinga yin karya sannan na biyu tsori ta musulmi haramun ne shine at-takhwif ka tsorita musulmi dan uwanka ka ce wani masifa za ta same shi ko wani bala'i shi ma haramun ne sannan na biyu kuma ba al'adar musulmi ba ne wannan abu a ce akwai wata rana a watan hudu ko ɗaya ga watan hudu wanda za a yi wani abu haka na biki ko wani abu na tsoritar da jama'a ko na wasa wannan ainihin baya halatta wani yana cewa al'adan arna ne ko shakka babu tunda babu shi a musulunci al'adan arna ne wataƙila su yadda suke yi suna yi ne domin suna wasa ne wani abokin wasanka sai ka tsorita shi idan ka tsorita shi shikenan wai kai ka yi nasara sai ka kama dariya kamar wani abu ne na al'ada wanda ake yi hausawa suna yinsa da fulani akwai wata rana da take zuwa sai ka zo ka samu abokin wasan ka sai ka naushe shi na manta wace rana ce to wannan al'ada ta full effort din ina ji ita ne ta taba shafan mutane lokacin ebola ko ba ebola wani sunan ciwon an ce wani ne wa dan uwansa wani arne wa dan uwansa irin wannan wasan cikin dare cewa ga ebola nan fa ta shigo garin su shikenan daga nan aka kama yadawa wanne buga wannan waya a tana wuri gari kaza yanzu tana kokarin shigowa gari kaza har aka sa mutane suka dinga wanka da ruwan gishiri suka eh, dinga samun matsaloli kala-kala to shi dai musulmi babu tsoro a tare da shi kuma akwai tawakkali ga Allah a tare da shi duk abin da kuma ya zo maka ka bincika ka tabbatar da haka ka auna da hankalinka da shari'a kafin ka tabbatar da cewa ko ka zartar da cewa haka ne ko ba haka ba ne na'am wannan kuma yake cewa malam mahaifinmu ne rasu ya bar mana gado sai aka raba aka ba wa ɗakinmu kasonmu kenan sai kudin ake juya shi kuma ana karantar da ni da yayana a jami'a da wannan kudin kenan tambaya ta a nan ita ce shin in mun kammala karatun za mu yi lissafi ne mu biya sauran 'yan uwanmu wanda muke ɗaki ɗaya aka ba mu wannan gadon ko kuma yaya mm, in ba da yardansu ba ne dole ku biya ko kuma a da yardansu ne amma a matsayin aro suka baku to wannan tabbas za ku biya don ba haƙƙinku ba ne dole a yi lissafi a gariban nawa aka ci nawa ne uwar kuɗi kowa kuma an san nawa ne kasonsa a cikin kuɗi amma in su suka yadda suka ce cikin kuɗinmu nan a dinga biya wa wayannan yan uwan namu makaranta kowa da yardansa cikin magadan to wannan kan ba za ku biya ba sun taimaka muku ne a babin taimako ne saboda haka sai ku bincika ku tambayi sauran 'yan uwan ku wannan kuɗin da ake biya mana na makaranta kan kun tallafa mana ne ko kuma a matsayin bashi ake taimaka mana in an tallafa muku ne shikenan wannan babu abin da za ku biya in kuwa matsayin bashi ne wajibi ne ku biya su haƙƙinsu na'am wannan kuma so yake malam ya taimaka ya ja kunnan musamman matasa masu shiga jayayya cikin al'amarin addini ba tare da sani ba galibi waɗanda matasa ake samun su da shi farko dai mutum ya kutsa cikin abin da bai sani ba ya faɗi abin da bai sani ba haramun ne ubangiji subhanahu wataala ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa kar ka bibi abin da baka da ilimi a kansa domin jinka da ganinka da zuciyarka dukkaninsu za a tambaye su ranar alkiyama saboda duk abin da ka faɗa a matsayin ka san shi za a tambaye ka ranar alkiyama kuma wannan ko a al'amuran duniya ne ba yadda ka faɗi wani abu wanda baka da ilimi a kan sama ba na tana abin da ya shafi harkan addini wanda za a tambaye ka ranar alkiyama kan wa'annan abubuwan domin abin da kake faɗa zai iya kawo ya canja addinin gaba ɗaya ko kuma ya jirkita shi shi ilimi ba abun wasa ba ne na mali yana cewa inna hadha ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'alu yawmal qiyamati fanzur amman ta'khudhuhu ilimin nan shine jininka da tsokanka za a tambaye ka ranar alkiyama dangane da shi saboda haka ka san wurin waye za ka ɗauke shi saboda haka cewa mutum ya ta jayayya akan abun da ya shafi addini alhalin bai da ilimi to wannan alaman babu tsoron Allah tare da shi kuma alaman zai bata ne domin wanda suka bata a can baya jayayya ne a cikin addini yasa suka bata ba tare da ilimi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dhalla qaumun da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba su bata ba bayan da suna kan shirya face an ba su jayayya sai sun zama masu yin jayayya saboda haka kar ka dinga jayayya a addinin Allah kai ko da ma kana da ilimin kar ya zama sana'anka musu da mutane akan abin da ya shafi addini in ta kama kai magana kai in ba ta kama ba shikenan addinin Allah ba abun ai ta rikici da mutane bane koyaushe a cikinsa in ka faɗi gaskiya mutum ya yadda shi kenan in bai karɓa ba Allah ba zai tambaye ka ba don me yasa bai karɓa ba so ballantana a ce mutum bai da ilimi ya dinga faɗan wannan ya dinga faɗan wannan ko shakka babu wannan ɓata ne kuma zai je ya faɗi wani abu wanda zai fita daga addinin musuluncin ma gaba daya don ya haramta wani abu wanda yake a sananne ne cewa halal ne ko ya halatta haramun abinda kowa san haramun ne ko shakka babu zai fita daga addinin musulunci yasa ubangiji ta ala ce wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib na ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun karka dinga cewa wannan halal wannan haramun ba tare da kana da ilimi ba da ka kirkiri karya ne ka danganta wa Allah ta'ala da in ka ce an abu halal ne kaman ka ce haka Allah ya masa hukunci in ka ce haramun ne kana cewa Allah ya ce haramun ne to ka ka kirkiri karya ka danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan mutum haka ko shakka babu makomarsa wutar jahannama ne ubangiji ta ala cewa qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bin ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun an haram ubangiji ta ala haramta alfasha na zahiri da baɗini ya haramta zalunci ya haramta shirka kuma ya haramta ka kirkiri wani abu ka ce shi ya faɗa kuma alhalin bai faɗa ba manzo Allah sa sun ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mini ƙarya da gangan ban faɗi yau ba yace na faɗa ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama ballantana kuma kai wa Allah subhanahu wa ta'ala fatara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda haka Allah ta'ala ya ce ranar alkiyama waɗanda suka yi wa Allah ƙarya zaka ga fiskokinsu su ya zama baƙi ranar alkiyama Allah ta'ala zai bambanta su da sauran mutane wanda fiskokinsu kuma fari ne kuma ya azabtar da su ranar alkiyama saboda haka wannan babban hadari ne kuma ba karamin hadari ba ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai kawai kad hasana maninta ha ila ma sami'a duk wanda iya ilimin sa ya tsaya to ya kyauta ya kyautatawa kansa amma kar ka wuce iya ilimin ka kar ka zama mai jayayya a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala kowa da tafannin sa harkan ilimin shari'a ka bar wa wanda suka karanta ilimin shari'a in ana magana kan wani abu wanda kai ka sani kake da ilimi a kansa sai kai bayani ka sa bakinka amma abin da baka da ilimi a kai to kai wa kanka qiyamul laili ko tambayan ka aka yi ka ce ban sani ma don la adari din ma nisful ilmi ne ka ce ban sani ba ma rabin ilimi ne shi kansa don ka san baka sani ba ka zama jahili amma basidi mai dan sauki sauki amma baka sani ba ka nuna ka sani to ka ne jahilun murakkab wato jahili mm, nan hawa biyu shi jahili ne kuma bai san cewa jahili ba ne ina tsoron ka zama cikin kason mutane na ƙarshe na hudu wanda khalil bin ahmad al-farahidi ya kasa ya ce mutane kashi hudu ne annasu sala abin nan annasu arba'atu asnafin mutane ainihin kashi hudu ne rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa zalika alimun fattabi'uhu kaso na farko mutumin da yake da ilimi kuma ya san yana da ilimi ma'ana ya yi aiki da iliminsa wannan malami ne ku bi shi yana da ilimi kuma ya riƙe haƙƙin ilimin to ku bi shi akwai kuma rajulun yadari wala yadari annahu yadari zalika na'imun fa aikizuhu mutumin da yana da ilimi amma bai san yana da ilimi ba ma'ana ba ba ilimin haƙƙinsa to wannan bacci yake ku farkar da shi ba aiki da iliminsa akwai kuma rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari fadhalika mustarshidun fa arshiduhu mutumin da bai da ilimi kuma ya san lalle bai da ilimi din ya yadda shi jahili ne to wannan yana neman mai neman shirya ne ku shiryar da shi ku tsora shi akan shirya to na hudun shine rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari yace fa zalika majnunun fashtanibuhu mutumin da bai da ilimi jahili ne amma bai ma san cewa shi jahili bane yace to wannan mahaukaci ne ku nisance shi duk mai kutsa a cikin abin da bai sani ba ya nuna ya sani kaga ya shiga cikin wannan simfi na ƙarshe Khalid bin Amal Faradi ya ce mawakaci ne ku nisance shi don ba za ka iya gamsar da shi ba wannan shine ake cewa jahilun murakkab wato mummunan jahili kenan jahilta wala tadri bi annaka jahilun wa malli bi an tadri bi annaka jahilu wato kai jahili ne amma baka sani cewa kai jahili bane wa zai lamunce min ka gano cewa kai jahili ne yanni jahilun basidun wa sahabani jahilun murakkab ya ce saboda ni jahili ne mai dan sauki sauki sai jahili murakkabi hawa biyu mummunan jahili ya zo yana abokantaka da ni saboda haka mutum ya tsaya iya iliminsa kuma wannan shine zai sa ka samu ilimi abin da baka sani ba ban sani ba sai a sanar da kai amma abin da baka sani ba ka nuna ka sani to wa zai sanar da kai kaga ba ka rabu da jahilci ba har abadan abada saboda haka baya halatta waɗanda ba su yi ilimi ba su dinga kutsawa cikin matsaloli na ilimi suna jayayya da mutane don neman a sani ko neman ɗaukaka ko don a ce mutum yana da ilimi wannan yana ɓata wa kansa lokaci kuma zai iya fita daga addinin musulunci ma gaba ɗaya ba ma maganan ya ɓata ba kuma zai ɓata ɗin ya ɓatar tabbas na. <coughs> wannan mai tambayar yake cewa shi ne ya tsaya bayan sahun sallah shi kaɗai bayan sahu na farko ya cika kenan amma kafin a idar da sallar waɗansu jama'a sun ƙaru a sahun har ya zamanto ba shi kaɗai ba to wai shi da ya fara tsayuwar sallarsa ta inganta ganin cewa shi ɗaya ne ya fara sahun sallar kafin daga baya suka zo suka same shi eh, malamai sun yi saɓani mutumin da ya salla a bayan sahu shi kaɗai sallarsa ta yi ko ba ta yi ba saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata li munfaridin khalfa saf babu sallah ga wanda ya sallah shi kaɗai a bayan sahu mafi yau malamai sun tafi bayi da sallah mai cikakkiyar falala amma sallansa ta yi abin da ya aikata maka ruhi ne ya tsaya a bayan sahu ya yi sallah shi kaɗai imam ahmad shi kuma ya tafi cewa bayi da sallah ne kwata-kwata bayi da sallah ingantacciya wanda aka sallarsa ta ɓaci waɗanda suka ce sallarsa ba ta ɓaci ba suka ce ai manzala sallama yana sallah sai wani mutum ya shigo masallaci tun kafin ya iso sahu sai ya yi ruku'u ya dinga dukawa a ruku'u har ya je shiga sahu aka ainihin an yi ruku'u ne sai ya shiga sahun aka dago ruku'un da shi to sai manzala sa sama sai da aka gama sallah sai waiwaya ce wane ne ya yi wannan abun so ne sai wani ya daga hannu shi wannan mutum ya daga hannu ya ce ne sai manzala sa sama sai ya ce masa zuwa kallahu hirsan fala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayin son samun jam'i amma kar ka sake kar ka sake saboda haka kenan sallarsa ta yi amma an hana shi ya sake irin wannan abu saboda aka sai zama makaroyi. wannan hadisin wasu sun karanta shi a ba daidai ba suna cewa wala tu'id abin nan Allah ya kara maka kwaɗin samun jam'i maimakon la ta'ud kar ka sake sai suka karanta wala tu'id don zai iya ɗaukan wannan wasalin ma'anansa kar ka rama wannan sallan sallan ta yi akwai wanda suka karanta ta kuma wala ta'udda zadaka hirsan wala ta'udda Allah ƙara maka kwaɗayi na son samun jam'i amma wala ta'udda karka lissafa wannan sallan a cikin sallolinka in ba wasali duk zai iya ɗaukan manoni guda uku nan amma zan fi inganci wala ta'ud karka sake yin wannan aikin amma tunda bai ce masa ya sake sallah ba to sallarsa sallarsa ta yi to wannan kenan in an ka shigo masallaci sai ka samu an yi ruku kar ka yi ruku daga can baya ka duka kana ta yi kana ta har ka iso cikin sahu in kai haka ka aikata makaruhi amma inda za ka yakan kuma ka samu wannan raka'an sallan ka ta yi to sai suka ce makaruhi ne tsayuwa a bayan sahu saboda wannan hadisin to amma imam ahmad ya ce to ai wannan shi bai samu cikakkiyar raka'a shi kadai a bayan sahu ba yayi ruku'u ne ya duka har ya isa saboda haka kenan wannan hadisin sai ya nuna in ba cikakkiyar raka'a kai a bayan sahu ba sallan ka ta yi amma wancan hadisin kuma la salata lil munfaridin khalfas saf babu sallah ga wanda yake tsaye shi kaɗai a bayan sahu ina nuna in ka samu raka ɗaya cikakkiya har kai aka yi raka'an har aka gama ta cikakkiya kana tsaye kai kaɗai a bayan sahu baka da baka da sallah wannan shine abin da imam ahmad ya tafi akai to amma wannan akwai abin nan bayanai kamar haka farko idan ya zamana ba inda zai shiga ne a sahun gabansa sai tsaya a sahun baya sallarsa ta yi da wannan ya zama lalura ba inda zai shiga a sahun gaba ba ya bar fili ne da gangan ba ba ma inda zai shiga ne sai ya tsaya shi kadai sawa'un wani ya zo ya same shi ko bai zo ya same shi ba sallarsa ta don iya abin da zai iya kenan na farko wannan shine na farko don shi ya shiga cikin uzuri na biyu kuma bai halatta ya jawo wani ba don akwai hadisin da yake cewa ya jawo wani to wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba cewa ka jawo wani ku biyu ma na sahun gaban ka ya ka sai ka jawo wani sai ya zama ku biyu suka ce ma abin nan hadisin bai inganta ba saboda haka baya halatta ka jawo ne jawo shin kuma yana da illa illa ta farko idan ka jawo mutum baya to zai ji ka musguna masa zai ji haushinka ya yana gaba za ka jawo shi baya kaga zai iya haifar da wani abu na damuwa illa ta biyu yana cikin nitsuwa a sallarsa yana ganawa da ubangiji ta'ala yanzu ka jawo shi baya duk hankalinsa kuma ya dawo akan mai dawowa baya ka ka ɗauke shi daga abun da yake yi illa ta uku kuma shari'a ta yi umarni a cika sahu sai sahun farko ya cika a tafi na biyu na biyu sai ya cika sannan a tafi na uku tin musaffal awwala fal awwal haka hadisi yake to shikenan yanzu wannan sahun ya cika kai kuma ka jawo wani yanzu ka samu me ka samar da gibi a wannan sahun so da haka sahun ya zama yana da baburka ya zama kenan bai cika ba kuma manzala sama ya ce shedan yana shiga abun nan tsakanin sahu da sahu kamar yadda 'yan tumaki suke shiga tsakanin mutane don ya bata musu sallah to da wannan dalilan ne tunda hadisin bai inganta ba za ka ja wani ba sai ka tsaya a bayan a bayan sallah abu na ƙarshe shine mutum a bayan sahu abu na ƙarshe mutum ya iya ƙoƙarinsa ya ga ya shiga sahun idan akwai wato abun nan akwai wuri amma idan babu wuri sai ya tsaya a bayan sahu idan akwai wuri mutum ya tsaya a bayan sahun ba za ka ce masa sallarsa ta ɓaci ba saboda wayannan hadisan kuma shi kansa hadisin ba nassi ne akan cewa sallah ta bace ba don la salata li munfaridin khalfa saf dole sai ka kaddara wani abu bayan la salatan nan saboda la salata salatan nan ismu la ne alnafiya lil jins dole sai ka kaddara wani abu kafin ka ce li munfaridin abin da za a kaddara ne akai saɓani tunda bai zo a hadisin ba la salata sahihatun ko la salata kamilatun ko mu'tabaratun wannan malamai ne za su kaddara kowa da ijtihadin sa wanda yace la salata sahihatun ake nufi babu sallah ingantacciya sai zama ya bata sallah wanda ya ce la salata kamilatun babu sallah mai cikakkiyar falala sai zama sallan tayi sai dai ya aikata makaruhi ne to ba wani hadisi kuwa da ya nuna mana lalle ga abun da za a kaddara a wannan wurin amma kuma lalle akwai kaddarawa kamar ka ce la ilaha illallah ne dole sai ka kaddara bi haqqin la ilaha bi haqqin illallah wato la ilaha illallah ma'anansa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah in baka kaddara da gaskiyan nan ba ko da cancanta ba to magana sai ta zama ƙarya in ka ce la ilaha illallah ba abun bauta sai Allah sai kuma a ga gumaka ana bauta musu a kaba akwai gumaka sittin lokacin da wanda abin nan tauhidi ya zo sannan haka nan a duniya yanzu akwai masu bautawa gumaka da kaburbura da shanu kaga magana sai ta zama ba daidai ba ne amma in ka kaddara bi haƙƙin wanda kuma duk wanda ya ji kalmar la ilaha illallah ya san abin da ake nufi ana kaddara cewa ba abin bauta da gaskiya ko ba abin bauta da cancanta sai Allah to kaga wannan ko duk malamai sun yi ijimai akan wannan takadirin cewa in ka ce la ilaha illallah ka nufi la ilaha bi haqqin illallah duk da kalmar bi haqqi bata shigo ba amma dole za a sa ta saboda ubangiji ta ce zalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir saboda kazalika bi anna Allah huwal haqq saboda Allah shine gaskiya shine abun bautawa da cancanta saboda haka la ilaha bi haqqin illa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah haka nan hadisin rufi'a rufi'a an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi zahirin sa an dauke al'umma ta mantuwa da kuskure to kaga in ka fassara shi haka sai hadisin ya zama ƙarya yake yi domin me al'umma manzo Allah suna mantuwa kuma suna yin kuskure waƙi sai ya karyata shi amma abin da ake nufi rufi an ummati almu'akhazatu anil khata'i wan nisyan an dauke al'umma ta a kama su in sun yi kuskure ko in sun yi mantuwa ba za a kama su da wannan laifin ma kenan kamu da laifin shi aka dauke al'umma in dai kuskure ne ko mantuwa ko tilasta musu aka yi nan ma dole sai an kaddara wani abu wannan shine ake ce masa dalalatu liqtida dilalatu liqtida wato ainihin dilala wani abu ne a cikin usulul fiqh lafazi ya zo yana nuna dole sai ka kaddara wani abu kafin maganar ta miƙe ta zama ta yi santa an fahimce ta in ba haka ba kuma ba za a fahimce ta ba so da haka la salata babu sallah kuma a zahiri gashi yayi sallah ba za a ce ba sallah ya dace ba sallah ingantacciya ko kuma ba sallah cikakkiya amma sallah kan akwai ta tunda yayi saboda haka dole sai an kaddara wani abu so mutum da ya zo bayan sahu in abin nan abin ya zo daga baya ana sallah ya shigo to ya samu inda zai shiga a cikin safu matukar akwai inda zai shiga din in babu kuma zai iya sallah a bayan sahun in wani ya zo ya same shi suka kare sa'a haka sallarsa ta yi in ma wani bai zo ba to shi ba ta masa ya jawo wani ya je ya kira wani daga gidansa ko daga kan hanya don ya zo ya cika ta sahu da shi ba shi dai ya tsaya in wani ya zo shi kenan saboda haka kenan wannan tambayan ma'anansa sallarsa ta yi shi wanda ya tsaya a bayan sahu kafin ya gama wasu suka zo suka ainihin jona masa ko suka haɗu da shi a sahu aka karisa ko ma wasu ba su zo ba inda sahun ya cika to babu iskali cewa sallarsa ta yi na'am wannan ya ci gaba da cewa malam wani mutum ne yake sahu a gabana amma kuma ya sa riga karama ta yadda in ya yi ruku'u gadon bayansa yana fita sosai har ma ya siffanta wurin da kamar al'aura to malam wai shi da ya ga wannan tsiraicin da ya ambata a matsayin na gaban na jikin wanda yake gabansa a sahu yana sallah shi sallarsa ta ɓaci ko kuma ya sallarsa ba ta ɓaci ba don mutum ya ga tsiraici ko da da gangan ya gani yana da alhaki amma sallarsa ba ta ɓaci ba kamar yadda na sha faɗa cewa abun da aka haramta shi saboda sallah shi yake ɓata sallah amma abun da an haramta shi ko da sallah ko ba sallah wannan ba a ɓata sallah haramun ne ka ga al'auran wani ko ana sallah ko ba a sallah don ka ga sa kana sallah bata ba ta bata ɓaci ba sai ya rage a bisa kuskure ka gani baka da laifi kuma sallan ta yi da gangan ka gani kana da laifi amma sallan ta yi kamar mutum ya kalli mace ne tana wucewa yana sallah alhakin kallonsa na nan amma sallarsa kuma ta inganta amma da an haramta wannan abu saboda sallah ne in kai shi sai ya ɓata maka sallah kamar magana kafin ka shiga sallah ya halatta kai magana sai ka shiga sallah haramun ne kai magana in kai magana sallan ka ta ɓaci ko kuma dariya kan ka shiga sallah za ka iya dariya amma bayan ka shiga sallah in ka ƙirƙirta dariya sallan ka ta ɓaci saboda an haramta saboda wato ainihin sallah ne haka cin abinci kan ka shiga sallah halatta ka ci abinci amma bayan ka kabbara sallah ka fara sallah ka ɗauko kwano abinci kana cin abinci ko kana shan ruwa sallan ka ainihin ta ɓaci don an hana saboda saboda sallah ne saboda haka kenan shi bai yi laifi ba sai rage kuma wanda shi abun nan insan ya bayyana ya ce gadon ba kuma har ko ya ce al'aura wallahu alam almuhimmu duk mutumin da ya sa karamar riga eh, ko kuma karamar riga da wando idan rigan ta yaye bayan ya ruku'u sai ya zamana gadon bayansa kawai aka gani ba a ga duwawunsa ba sallarsa ta yi amma bai shiga ta kamala irin wanda ake so ta sallama don ubangiji ta cewa ya bani adama ku zo zina ta zinatakum inda kulli masjid ku riki adonku a wurin kowane masallaci ka suturce al'auran ka sutura da za a ce ka yi ado ka ka rufe jikinka gaba daya shi yasa ba a ruwaito manzala sa suma yi sallah babu hula ba ma abdullahi bin umar akwai abin nan maulansa na nafi babban malami ne malamin imam malik ne wata ran sai ya fita zai tafi masallaci kansa babu komai ba rawani ba hula sai ce ina zaka je yace zan tafi masallaci ne yace yanzu inda tambaye ka inda wani taro zaka je fi sabilillah zaka fita a bisa a wannan siffan yace a sai yace to wallahu ahqqu an yutajammala lahu Allah shi fi cancanta a masa ado zaka ko ka je ka koma ka dauko rawanin ka ko kuma hularka to kaga ya kamata mutum ya zama ya shiga ta kamala don al musalli yunaji rabbahu wa alaihi an yata'ahhaba lidhalik haka mai alari ya ce mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne saboda haka ya shirya don hakan din yi shirin ganawa da Allah subhanahu wataala don in surkinka ka je ka gayar ba za ka gaida shi kila a wannan siffan ba to me yasa ubangiji ta'ala ba za ka karrama shi ba a lokacin da za ka gana da shi idan kuma har duwawunsa yana bayyana lokacin da yake ruku'u to tabbas sallarsa ta ɓaci domin duwawu yana daga cikin al'aura saboda haka in ya bayyana to bayi da sallah ya je ya sake sallah sau da haka ya kamata mutum ya sa sutura wanda take ta kamala ko da ƙananan za kaya za ka sa za ka iya ɗaga wandon ka sama ka ɗaure shi yadda duwawunka ba zai bayyana ba balantana kuma ka sa kaya na mutunci shi ya fi a kan ka sa irin wannan abin nan irin wannan shigan kuma wani irin ado ne yanzu bayan ƙananan kayan shi kansa gayu ne wai kuma wai in ka sa wandon da bel ɗin sai ka sa rabin duwawu wai don a dinga ganin bel ɗin rabin duwawu mutum fa zai ɗaure don a dinga gani wallahi duk yanda abubuwa suka dan tabarbare a Najeriya ka ga akwai sauki in ka je wasu kasashen kuma kasashen Larabawa za ga duk matasan su akan duwawu suke daure bel din su suke daure wandon su akan rabin duwawun su ba akan kugun su ba sai man sai ka girma ne za ka hauro da wandon ka akan akan kugun ka wato ka daure shi yanda in kai ruku'u ba za a ga ba za a ga abun nan ba ba za a ga ka ba ko kuma in kana tafiya ba za a dinga ganin fan ɗinka ko ta riganka da ka soka a ciki ba amma galibin matasa za ka gani rabin duwawu ne wandunansu inda za su zo su yi sallah idan mutum in ya zo masallacin ya ja wandon sama ya ɗaure shi amma in ba haka ba duwawansa zai bayyana wani kuma yana sallan duwawunsa na bayyana ya sake mayarwa har a haka dai ya samu sungulla har ya gama sallah za ka tausaya mutane to alhamdulillah mu albarkacin dai al'adan mu babu irin wayannan abubuwan sai kaga suna da sauki sosai kwarai da gaske ko da kananan kaya mutum ya sa zaka ya ɗaure wandonsa a ƙugu yadda duwawunsa ba zai bayyana ba amma yanzu wanda suke kwaikwayon turawa za ka ga rabin duwawunsa suke daura ainihin wato ainihin abin nan wandonsu kuma yan bel ka mai tsada ne wai sai an gan shi shi ma to ga rigan dama ya ƙugunka ne to sai ka saukar da wandon ƙasa ya zama yana ƙasa da rigan saboda a ga wani irin kalan bel kasa kaga wannan fitina ce kawai Allah ya sauke wannan mai tambayar yake cewa malam da gaske ne wai asalin tahiya da ake yi a zaman farko da na biyu a cikin sallah wai lokacin da manzan allah salama ya yi mai iraji ya wuce sama ta bakwai da ya je ganawa da allah sai ya ce attahiyatu lillahi attayyibatu wassalawatu lillahi sannan sai allah maɗaukakin sarki ya ce da shi assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu sai mala'iku kuma suka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadar rasulullah wai da gaske ne ya tabbata wannan magana haka ne tarihi na tahiya to waye ya faɗi ashadu an la ilaha illallah ya takaita ina ji bai <laughs> karisa ba to a duk hadisan da suka inganta ba wa'inda ba ba hadisin da ya kawo wannan kisa cewa a biraji ne aka yi wannan wannan abu ne ya ce a tayyatu lillahi sannan ubangiji su ta ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu mala'iku suka ce wa ala ibadillahi salihin assalamu alaika assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai mala'ika jibrilu sai ya ce don shine abin da bai kawo din ba mala'ika jibrilu sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasulu rasuluhu wannan ya fi kama da irin masu kakalin wa'azi kasan wa'azin kala-kala ne akwai wanda shi zai je karanto a littafi ya abin da ya gani a nan da ya tsaya akwai kuma wanda yake kokarin sai ya kawo maka wani sabon abu shi dai a ce ya zo da sabo ya zo da jadid kaga duk karance-karancen ka baka karanto ba to bari ya ka baka wani ainihin sabon ilimi so irin masu irin wannan wa'azin ne a maulidi ko makamancin wannan za ka ga suna ta kakkawa irin waɗannan abubuwa wannan shi ake ce masa takalluf a ilimi takalluf yawa ka dinga ƙaƙale kana dagewa sai ka kakkawo wani bakon abu duk wannan rashin ilimi ne yake kawo shi in dai ka yi karatun kana da abun faɗan to ina za ka tsaya kana wani ƙaƙale-ƙaƙale abun faɗan ma ya yi yawa baka da lokaci ma na faɗansa gaba ɗaya to yaushe za ka tsaya kana kakalo wannan ka kakalo wannan a hadisan da suka inganta mun sha karanta su a nan kuma mun karanta har a hisnul muslim ma kuma mun karanta a littattafin hadisai da sauransu manzala sama cewa cewa yake idza a adukum falyakul in ɗayan ku zai tahiya ya ce kaza shikenan sai a karantar da ainihin wato tahiyan dukkan tahiyan gaba ɗaya na tahiyan abdullahi bin mas'ud da tahiyan abdullahi bin abbas da sauransu duk mun karanta nau'o'in tahiya gaba ɗaya amma ni ba inda na ga cewa ga asalin wato wannan abun nan din a bisa hadisi wanda yake ingantacce ko kuma cikin maganganun magabata na'am amma wani zai iya haka kawai ya ga cewa abun nan eh, ya abun nan haka ne abun ya faru ya tsara ko wani ya je ya rubuta ma a littafi abun da bai inganta ba wani kuma ya je kwaso yana ga yawa mutane na'am shi ma ya kara da cewar eh, ya kara a cikin maganar tasa da cewar wato ana tura wannan abin ta hanyar whatsapp ne kuma ya ga jama'a da yawa har suna takabbara akan wannan ne a comment kenan Allahu akbar Allahu akbar kaga daga ji kaga abinda ba su saba ji ba ne shi yasa suke kabbara eh sun ji bakon abu to kaga ilimi kuma na na sunna ai maimaituwa yake yi duk abin da ya tabbata a qur'ani da hadisi zaka ga ana yawan maimaita shi wannan malamin ya karantar da shi a can garin wannan a can garin kuma ba ba zama suka yi suka tattauna akai ba kowa ya karanta a littafi ne so da haka ba wani abu da zai zama bako da za a zo ana kabbara a kai cewa to ya zo da wani ilimi bari a yi ta kabbara so a whatsapp ka samu ko a facebook ko ina ne duka dai wannan dai inda a ce abu ne da yake da hujja aka haɗe shi ya burge ka ko da kai kabbaran za a ce wannan yana da dalili amma galibi irin wannan abubuwan za ka samu irin masu kakale kakale ne a ce sun fito da wani abu na ilimi shi kuma ilimi ba a masa haka ilimi dole sai kana da dalili kafin ka faɗe shi in ba ka ba Allah ta'ala sai tambaye ka ranar alkiyama hiya dai sunna ce sawa'un a miraji aka ba da ita ko a ina ne ya ishe ka kawai manzon Allah sallallahu alaihi shi ya karantar da ita shikenan magana ta kare kai kuma dama addinin ka abinda manzon Allah ya zo da shi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi kawai magana ta kare ba ruwanka da me asalin sa ko menene kaza kai ne in ka faɗi magana ko ni sai a ce me asalin magana ma'ana daga ina aka samu ta Qur'ani ne ko hadisi amma manzo Allah ya faɗi magana ba a cewa a ina ya samu don qauluhu hujja maganansa hujja ne kai kuma maganarka ba hujja ba nima ma magana ta ba hujja ba mu ne muke neman asali amma manzala sassanawa ko ba a gano asalin inda ya samo maganarsa ba ai ubangiji ta ya riga ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha ba magana da son zuciyarsa duk abin da ya faɗa wahayi ne na'am wannan kuma ke cewa malam idan mata suna al'ada ko janaba za su iya rike wani bangare na ƙur'ani su yi karatu mai janaba kan ba riƙe ɓangare na ƙur'ani ba karatun ƙur'ani ma an hana shi wa ammal junubu fala wala aya in ji manzo Allah mai janaba ko aya ɗaya ba yadda ya karanta ma sai dai ala wajhi istidlal ko ala wajhi ruqa wa ta'awud wato abin nan kana tattauna da wani na ilimi shikenan sai kake son ka kawo dalili zaka iya karanta aya a matsayin kafa dalili kake amma ba ƙira'a ba kaga wani abun tsoro zaka iya karanta falaki da nasi da kulhuwallah a matsayin kana ta'awizi kana neman kariya amma ba kira'a kake yi ba zaka iya karanta ayatul kursi ko fatiha ka tofa a wani kunama ta harbe shi ko makamancin wannan a matsayin kana ruqa wato abun nan ruqya kana ainihin tawaida shine tofi amma ba a matsayin ba a matsayin kira'a ba saboda haka in a matsayin addu'a kai ko kuma kafa dalili wannan babu laifi amma mai janaba ko namiji ko mace ba sa karanta alkur'ani ballantana su ta ba to mai haila ita ya halatta ta karanta alkur'ani saboda haila yakan yi kwana biyar kwana bakwai har ya fi kwana goma ma wani lokaci to ita an ba ta dama ta dinga karantawa abin da ta haddace to amma za ta taɓa ƙur'ani ko ba ta taɓa malamai sun yi saɓani sun ce ba ta taɓa sun ce za su taɓa mu dai muna ba da fatawan kar ta taɓa ɗin wata yi haƙuri har zuwa lokacin da ta yi tsarki amma in wata ta buɗe a gabanta a makaranta tana karantawa za ta iya leƙa ta karanta za ta karanta a allo an rubuta za ta karanta wannan ba matsala ba ne ana karantawa tana yi ana laƙana mata za ta yi tilawan abun da ta haddace har zuwa lokacin da kuma wato ta ainihin ta samu tsarki sai ta riƙe alƙur'ani to juzu'i shi ma haka shin alƙur'ani sai cikakke ko wani ɓangare na na alƙur'ani wasu sun ce juzu'i za a iya taɓawa saboda manzala sallama ya tura wa hirakla wato shugaban rum ya tura masa wasiƙa daga ciki kuma akwai ayar alkur'ani ya alal kitabi ta'alau ila kalmacin sawa'in bainana wa bainakum har zuwa ƙarshe sai dai wasu suka ce ai ayar ta shiga cikin wasiƙa ne saboda haka an wani rubutun wata maganan kafin aka sa ayan ayar ba ita ce manufa ba to za ka wasiƙan ne gaba ɗaya sai ayan ta shiga shi yasa suka ce za ka iya ɗaukar alƙur'anin yana cikin akwatin kayanka ko ba tsarki saboda ai akwatin kai niyan ɗauka ba wai ƙur'ani shi kaɗai ba amma shi gundarinsa kuma daban yake ala ayi halin dai in ba mutum zai shiga wani kunci ba ya zama yana da tsarki lokacin da yake taɓa alƙur'ani shi ya fi alkhairi don karrama ainihin alƙur'ani da kuma gudun kar a je a faɗa haram sai dai mutum yana da wani uzuri haka to wannan kuma zai iya ainihin taɓa alƙur'anin ko da babu wato tsarki na'am wannan ya ce <clears throat> malam menene dangantaka tsakanin maganar da aka yi a cikin littafin ashma'u cewa an karhanta yin addu'a tsakanin kabarar harama da karatun fatiha da kuma hadisin abu huraira mai cewa manzan allah sallama yakan yi dan shiru a tsakanin kabarar harama da fara karatu kenan ma'ana ya yi mana da yana so ya ce ga hadisai da yawa sun zo akan maganan addu'ar buɗe sallah du'a stifta wanda mun yi bayanin ta karatun karatunmu na hisul muslim da kuma wasu karatuttukan a baya cewa manzala yana buɗewa da da addu'a bayan ya yi kabbaran har ma yana yin addu'a kafin fatiha daga ciki akwai hadisin abu huraira din da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'a ba ni labarin shirunka da kake tsakanin kabbara wato ainihin harama da kuma qira'a sai ce ai yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khata'a kama ba'adta bainal mashriq wal maghribi har zuwa ƙarshen addu'a ta bude sallah kenan yana addu'an bude sallah yace to mai ishimawi kuma yana cewa makaruhi ne yi addu'a bayan kabbaran harama to mu sani littafin ashimawi littafin malikiya ne kuma dama su malikiya ba su tafi akan cewa za a yi addu'a ba su a wurin su ba a addu'an bude sallah shine mazhaban malikiya so da haka suka ce makaruhi ne mutum ya yi addu'an bude sallah kawai in ya kabbaran harama ya yi mai ya kama ƙira'an fatiha Dalilinsu kuma shine hadisin anas yace sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin na yi sallah bayan abubakar da umar eh, bayan manzala sa da abubakar da umar sun kasance suna buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin sai malikiya suka ce to baya baya ba sa addu'an buɗe sallah kenan shi yasa bai faɗa ba so saboda haka suka ce ba addu'an buɗe sallah to amma wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne aka wanda bai sani ba tunda hadisin Aisha da su Abu Huraira sun tabbatar mana cewa manzo Allah yana addu'ar buɗe sallah kuma hadisai ne ingantattu to shikenan lalle yana yi din amma wannan hadisin Anas da yace yana buɗe sallah da Fatiha in ma ya zama Anas bai sani ba saboda asirrance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake don Abu Huraira ma sai da ya tambaya sannan aka gaya masa shi da ya ji manzo Allah sama yana shiru yace to shirun nan da kake me kake fada sai yace ai ga abin da yake faɗa kaga shi ya sani kenan ila Anas bin Malik shi kuma bai tambaya ba kuma bai ji ana faɗa ba sai yace da Fatiha suke budewa ko kuma hadisin Anas bin Malik tawilin da yafi yafi kyau ya san akwai addu'an bude sallah amma abin da yake nufi da hadisinsa shine sun kasance suna bude sallah da Fatiha wato ma'ana suna buɗe su da karanta fatiha kafin sura ba sai sun yi sura suke yin fatiha to da haka da ya ce kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin suna buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin ko ka kace bilhamdulillahi rabbil alamin ina nufin suna buɗe sallah da karanta fatiha ba wai da sura ba kina hadisi yana mana sai an karanta fatiha sannan ake karanta sura shine ilimin da hadisin yake yake bayarwa saboda haka karatun abin nan addu'an buɗe sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai babu shi a mazhabar malikiya shi yasa mai ishimari bai kawo ba yace makaruhi ne na'am wannan yake cewa malam wajen wanke tufafi mai najasa shin ya halatta a wanke da ruwa da sabulu da omo ana wanke najasa da ruwa wanda bai jirkita da komai ba saboda haka in kana bukata ɗayan biyu ko ka wanke da ruwa wanda yake babu sabulu da omo in najasan ta fita sai ka sake wanke wurin da sabulu da omo ƙarin tsafta ne ko kuma ka wanke da sabulu da omo tukunna in ka tsaftace wurin sai ka zo ka samu ruwa kuma gare gare wanda babu sabulu ba omo sai ka sake wanke wannan wurin shikenan ka tsarkake wannan wuri mai najasa amma na tsarkake najasa ne bilma'il mutlak wato da ruwa kawai ruwa mutlaki shine wanda za a ce masa ruwa ba da ruwan omo ba ba da ruwan sabulu ba ba da ruwan soɓo ba ko wani abu so da haka in ka sa omo da sabulu wannan da ruwan sabulu kake wankewa ko da ruwan omo kuma da ruwa ne wanda yake mutlaki shine ake wanke ainihin wato najasa amma daga baya za ka iya sa sabulu da omo ko ka fara da sabulu da omo sannan sai ka wanke kuma da ruwa wanda bai jirkita da sabulu da omo ba na'am wannan mai tambayar ya ce malam ranar litinin da ta gabata ka ba da fatawar cewa saka wando ba sunna ba ce amma kuma ka ce dangala wando sunna ce to shin ya za a yi saka wando bai zama sunna ba sai dangala wando dan allah malam ina so ka yin bayani to farko dai ma ban ce saka wando ba sunna ba ne me na faɗa sa zani na ce sa zani ba sunna ba ne da mayafi har na misali na ce to in kaga in ka ce sa rawani sunna ne ka tuɓe wandonka da riganka ka ɗaura zani ka yafa mayafi to amma sa wandon ma ba sunna ba ne eh, na faɗa yau ban faɗa ba ranar litinin <laughs> al'ada ne ta gari kowa da irin al'adansu inda suna ne Allah duk sai sabo ya ce kowa ya yi wando amma sabo ɗaura zani ka yafa mayafi shine aka samu al'ada amma an samu masu wanduna amma yan kaɗan. kamar yadda ake samu masu riguna yan kaɗan a zamanin manzo Allah haka masu wando ma yan kaɗan ne to sai kuma an san tambayan ka ya za a yi wando bai zama sunna ba dan gale shi ya zama sunna <laughs> to yanzu cin abinci kan sunna ne hmm? cin abinci ba na ji akwai wanda malamin da zai ce cin abinci sunna ne ko ba malami ba ma kaga cin abinci ba sunna ba ne bacci sunna ne ko arne ma yana yi baka isa ma ka rayu baka yi bacci ba to amma akwai sunnonin bacci ko babu akwai sunnonin cin abinci ko babu akwai sunnonin shan ruwa ko babu dukkanin su ko ba sunna ba ne yau in ka zo ka ce cin abinci sunna ne shan ruwa sunna ne bacci sunna ne sai a ce baka jahili ne kai tan ba ba ne amma kamar yadda na faɗa a rannan din nace abu ko ba suna ne suna ta kan iya sa masa wata siffa sai zama siffan shi ne sunna kaga idan ka zo kwanciya bacci ba ba ne kwanciya ma ba sunna ne amma in ka zo kwanciya ce ka kwanta ta bangaren ka na dama sannan ka yi addu'an barci idan za ka yi alwala ka yi addu'a ta barci idan za ka kwanta kaga sunna ta shiga in za ka ci abinci sai a ce ka yi bisimilla in za ka ci kaga ci abinci ba sunna ba ne amma yin bisimilla kuma a cin abinci sai ya zama mai sunna sannan ka ci gabanka kar ka dinga hannunka ya dinga yawo sannan ka ci da hannun dama kaga duka mai sunna ne sannan kar ka take cikinka ka ci daidai gurgudo shi ma wannan sunna ne kaga sunna ta shiga cikin abun da ba sunna ba ne to haka nan sa wando shi ma ba za mu ce sunna ba ne amma in ka sa wandonka kar ka bari yana jan ƙasa ka dangale wandonka sunna ne ya zama zai a saman idon sawu ko kuma yana rabin kwabrinka sai ya zama me sai ya zama sunna kuma ka ɗinka wandonka yadda kowa yake ɗinkawa al'adance shi ma sunna ne in ka ɗinka shi kala daban duk inda ka zo tafiya a cikin gari a ce kai me wando kala kazan nan don ka shahara da wannan wandon shi ma haramun ne ka aikata don manzala sama ya ce man labisa thawba shuhratin fi dunya albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyamati thumma ulhiba fihi nara duk wanda ya ɗaura tufafin da zai shahara da shi kai ka yi su wani irin ɗinki kala daban ko kalolinsa daban wannan kafar daban wannan kafan daban don duk inda ka zo wucewa a ce ga can wane yana wucewa duk wanda ya haka Allah zai sa masa tufafin kaskanci ranar alkiyama kuma sannan a bura masa wuta a cikin cikinsa saboda haka abin da ba sunna ba sunna takan shigo masa saboda haka sai ya zama na kenan ba abun mamaki ba ne a ce maka yin abu ɗabi'a ne ko al'ada ne ko jibilla ne amma kuma sunna sai ta shiga yanzu kaga kaman sa tufafi al'ada ne kowa da irin tufafinsu kowace ƙasa ka je za ga tufafinsu daban sai dai za a iya samun ƙasa biyu uku biyar eh, kalan tufafinsu ɗaya amma ɗinkin kuma insha Allah za ka gane akwai bambanci yanzu kamar duwalul khalij duk labiya suke sawa saudiya imarat wato emirate kenan su dubai sannan bahrain qatar oman kuwait wayannan ƙasa shidan dukkaninsu jallabiya suke sawa amma kowa kalan ɗinkin jallabiyansa daban ni yanzu in naga ɗan saudiya naga jallabiyan ɗan saudiya zan gane in naga ɗan kuwait zan gane shi da jallabiyansa da kalan ɗinkin jallabiyansa ɗan qatar zan gane shi ɗan oman zan gane shi ɗan emirate zan gane shi kowa da irin kalan jallabiyansa Dinkin daban ne kai ne ba gane ba kai in ka ga mai jallabiya ya ka ɗauka dutse ne amma ka zauna da su za ka fahimta to kaga wannan al'ada ne to al'ada ba ruwanta da wannan kalan amma akwai ruwanta da mai kar ya ja ƙasa ga irin kalan da za ka yi son samu ya zama fari a kaloli duka kaga wannan sunna ta shiga cikin cikin wannan abun nan to saboda haka lalle dangale wando sunna ne sake shi kuma ana tafiya ma haramun ne musamman idan mutum ya yi don girman kai to shi kuma bacci jibilla ne da cin abinci me ma'anar jibilla haka Allah ya halicci mutum dolensa sai ya yi bacci dolensa sai ya ci abinci dole sai ya sha ruwa to amma kuma sunna kuma ita zo ta sa ka'idodi in za ka sha ruwa sunna ka sha a zaune ba mai me ba ba a tsaye ba kuma sannan sunnan shan ruwa shine kada ka yi numfashi a cikin ƙwaryan ya zama a wajen ƙwarya ne sannan sunnan shan ruwa ka sha sau uku numfashi uku in ka sha ka sha ka yi numfashi ka sake ruwa ka yi numfashi ka sake ruwa ka yi numfashi sannan sunnan shan ruwa ka dinga tsotson ruwa ba kwatok kwatok kana abin nan ba duka wannan kaga sunna ta shiga kuma shan ruwa ba sunna bane ba wanda zai ce maka sunna ne so saboda haka kamar yadda na faɗa ranar litinin din abu zai iya zama ba sunna ba kuma siffa ta abin nan yasa maka ce in ka ɗaura rawaninka ka sake gezan tsakanin kafaɗunka guda biyu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma asalin sa rawanin kuma ba sunna bane amma kai kai kalan kaza rawanin in zaka daura shi shi kuma sai ya zama sunna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin hakan din na'am wannan mai tambayar yake cewa malam shin dan zina zai ci gado zai ci gadon uwarsa da ijima'in malamai duk malamai sun ijma'i zai ci gadon mahaifiyarsa kuma ita ma za ta ci gadonsa amma wanda ya zina da mahaifiyarsa ta haife shi wannan ba zai ci gadon ba zai ci gadon sa ba kuma shi ma ba zai ci gadon sa ba don ba babansa ba ne an riga an kore shi an kore masa dangantakansa ba ta hanyar aure aka same shi ba amma mahaifiyarsa kan ba da za a ce ba mahaifiyarsa ba ne haka ita ma ba shi ma ba za a ce ba ɗanta ba ne wannan akwai gado a tsakaninsu babu saɓani na'am wannan yake cewa malam ganin cewa yawanci akwai 'yan kasuwa a wannan wuri akwai wata ɗabi'a da 'yan kasuwa suke yi na idan aka yi ciniki da kwastoma sai ba a daidaita ba da shi da zarar ya tafi sai ka ga a ce masa daro daro ne in kuma ya saya sai a ce ko wanta turanci ne ko one ne to irin waɗannan ɗabi'u sun halatta idan ba da niyan walakanta aka yi ba ba za a ce haramun ba ne amma an faɗa masa da niyan an walaƙanta shi ne. to wannan sai zama haramun ba halatta ka walaƙanta ne ciniki don mutum ya zo ba dole sai kun daidaita ma ana yin sa ne a bisa yarjejeniya idan kalman kaga mu baran ba mu san fassaranta ba idan ni ban san yan kasuwa da irin wannan ɗabi'an ba kila sabon al'ada ne gaskiya don inda ya daɗe kam da ya kamata a ce mun sani don mun daɗe a cikin kasuwa <laughs> to haka cewa daro ne ko ni Wanne ne ko wani one ne ko wane ne ina gani sabon abu ne da ya fito to ya wanda suka faɗan shi wanda suke faɗan su suka san menene su suka san me suke nufi da shi idan walakantawa ne baya halatta in kuma ba walakanci ba ne wani yare ne ta yadda za ka gane ana nufin bai saya ba ko ba mu daidaita da shi ba wannan kaga babu wani matsala amma ka nufin ka walakanta shi ne to wannan ba halatta ka walakanta mutum saboda bai sai kayanka ba wannan tambayarsa kamar yana cewa malam menene hukuncin mutumin da suka rabu da iyalinsa sannan ya yi zina zina a gefe ko kuma da ita bai tantance ba amma da ita ce tambar mm. to ina jin kila yana nufin to wannan aini ina ga ya ba kamsa amsa idan yana nufin mutum ya rabu da iyalinsa ya je ya yi zina ne yana nufin yana da laifi ko ba da laifi ba wanda ba zai iya amsa wannan tambayan ma saboda haka haramun ne abin da ya aikata in kuma ya rabu da matarsa ne ya sake saduwa da ita yake son ya tambaya halal ne ko haramun nan ma ba wa kansa ansa don ya ce ya yi zina da ita tunda ya mace abun zina tabbas haramun ne tunda sun riga sun rabu kuma ba dama ya sadu da ita amma in ya sake ta saki na ɗaya ko na biyu sai ya sadu da ita da niyan ya mai da ita wannan ba zina ba ne da niyan ya mai da ita ma'ana bai ce mata ya mai da ita ba kuma bai gaya wa kowa ba shi kenan dama an ce kar ta fita daga gidansa in saki ɗaya ne ko biyu shikenan kawai sai ya sadu da ita ya kwanta da ita ya sadu da ita da niyya a zuciyarsa ya mai da ita yanzu kawai gari in ya waye ya faɗa wa ko mutum biyu ko uku cewa na mai da wance ita ma ya gaya mata ya mai da ita kuma ta koma amma ya zama dole da niyya in babu niyya kuma to zina ne shi ko da saki ne raja'i kuma bata gama idda ba shi ma dai zama zina ne ko da sakin da zai iya dawo da ita ne kafin ta gama ta gama ainihin idda na'am to wannan yake cewa malam ya kamata a ware rana daya. domin ansa tambayoyin mutane a nan dubeli ko ya kaga zan duba da gani <laughs> to sai wannan yake cewa malam ya matsayin wato mutum ne ya bar gemu a matsayinsa na wato musulmi kuma ahli sunna amma yana neman aiki na hukuma wanda ba sa amincewa da barin gemu to ya idan ya aske dan fatar ya samu wannan aiki na hukuma mai matsayinsa eh, za a duba maslahan aiki idan zai wa addinin Allah aiki a cikin aikin san wato wanda ya fi tsaye da gemun san da zai yi sai mu ce aske gemun sa je yayi amma in ba zai tallafa wa addinin sa ba ko abin da maslahan da za a samu yar kaɗan ne ba ta kai ta gemun ba sai mu ce je nemi wani aikin daban wanda ba za a aske ba za a aske gemu ba ina ji sharaɗin aske gemu dai a ƙasar nan sai aikin soja za ka yi aikin soja za a ce ka aske gefe ko force gaba ɗaya ne to kaga irin wannan aikin ne su kuma wannan aikin za ka iya ka shiga da kyakkyaniya don ka taimakawa addinin Allah in ka yi haka an samu mafsada na aikata haramun na aski gemun ka da kai amma hidiman da za ka yi wa addini da wannan aikin zai iya cike ta wannan gurbi din inda wannan niyan kai babu laifi amma in ba da haka ba kuma sai a ce mutum ainihin ya je ya nemi wani aikin daban na'am all across ocean and ocean.